Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 40 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani faraha sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba kuma makeri ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku yi irin kace na ce da ya biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi a birnin London don duban lafiyar jikinsa. sannan kuma muna dauke da rahoto daga jihar Nejin Najeriya inda gwamnatin jihar ta yi kira ga musulmi da kirista da kowa ya kai zuciya nisa a dalilin wani hoton bidiyo da ke yawo wanda ake ganin zai iya tada babban rikici na addini a jihar. sa'annan kuma za mu ba ku dama ku kira mu don bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da suke faruwa a ƙasashenku kuma da sauran duniya ma baki ɗaya amma duk fa sai kun sha labaran duniya. Masu sauraron mu barka da warhaka. Firaministan Birtaniya Theresa May ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu suka yi taron 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ce shugabar wata ƙasa ta farko da ta haɗu da Trump a Washington tun da ya ɗare kan ragamar mulki. Dukkan shugabannin biyun sun ɗauki matakin yi wa dangantakar su da wasu ƙasashe kwaskwarima ko kuma sauye-sauye musamman akan harkokin kasuwanci ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. da kuma fitar da amurka daga kungiyar harkokin kasuwanci ta kasashen pacific da shugaban amurka ya yi ya jawo buƙatar kulla sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da wasu kasashen duniya a halin da ake ciki kuma ana sa ran tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban kasar amurka donald trump da takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin a ranar asabar wannan tattaunawa za ta kasance tattaunawa ta farko tsakanin shugabannin biyu tun daga lokacin da aka rantsar da shugaban amurka trump da putin sun ce suna buƙatar daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu lokacin da suka zanta bayan zaben shugaban ƙasa ministan harkokin wajen rasha ya ce zaman tattaunawar samun zaman lafiya a ƙasar siriya wadda aka shirya yi a ranar 8 ga watan fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan na fabrairu sargi lavrov ya ba da sanarwar ne a yau juma'a a wajen wani taro da aka yi a moscow inda wasu kungiyoyi da tare da wasu kungiyoyi 'yan tawaye na siriya labrov bai bayyana dalilin da yasa aka ɗage tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya za ta shiga tsakani a geneva ba a farkon wannan mako turkiya da rasha da iran suka kawo wasu wakilan daga gwamnatin siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye zuwa kazakhstan domin yin zagaye na shawarwari na samun zaman lafiya da ya ƙare inda kasashen guda uku suka amince su taimaka wajen sa ido a kan tsagaita bude wuta da ake yi da kuma aikin magance rikici a siriya a siyasance labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a yayin da shugaban kasar amurka donald trump ya gabatar da dokoki da kuma umarnin shugaba a wannan satin na nufin kaddamar da dokokin shigowar bakin haure kafofin yada labarai sun fara ganatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna bakin na bakin haure idan har aka samu hannu dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin yin 'yan gudun hijira na amurka da kuma dakatar da shigowar baki zuwa amurka daga wasu kasashe guda bakwai kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dallancin labarai associate press da jaridar los angeles times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu ba tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na ƙarshe ba amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin da yake yakin neman zaɓe an kashe magajin garin kolbiyo da ke kusa da iyakar kenya da somaliya a wani mummunan hari da 'yan tsagerun kungiyar alshaba suka kai wanda mazauna yankin da jami'an sojojin kasar suka tabbatar an kashe muhammad tohari nuhu a cikin wani sansanin soji na kenya bayan mayakan al-shabab sun kutsa a sansanin da safiyar yau juma'a kamar yadda wani mazaunin yanki da kuma wani jami'in sojoji suka faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka nuhu yana ɗaya daga cikin fararen hula guda uku da aka kashe su a halin wasu guda biyu kuma suka ji raunuka kamar yadda mazauna wurin suka fada. wani jami'in sojin somaliya ya faɗa wa muryar amurka cewa sojoji biyu sun mutu a yayin harin wani sojoji guda uku kuma suka ji rauni wani mazaunin wurin ya faɗa wa muryar amurka cewa ya ga jiragen sama na soji samfurin jet da kuma jirage masu saukan ungulu suna shawagi a kan garin wasu sojojin somaliya da na kenya sun bar ƙauyen haluka da ke da kilomita 18 daga kulbiyo a yanzu haka suna kan hanyar su ta zuwa inda lamarin ya faru a cewar wani jami'i a wani labarin kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya a somaliya ya gargaɗi a kan cin hanci da rashawa a yayin da hukumar zaben ƙasar ta fara rajista 'yan takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 8 ga watan fabrairu inda idan allah ya kai mu a wata tattaunawa ta musamman da muryar amurka ta yi da jakada wato michael keaton daga birnin new york ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To mazalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakilinmu Umar Faruk Musa ya shirya mana rahoto akan cece kuce da ya biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya yake yi Muhammadu Buhari a birnin London a lokacin da yake hutunsa na shekara-shekara. a wata sanarwa da femi adesina mai bayan shugaban najeriya shawara akan hidimomi na yada labarai ya yi tur da allah wadare da waɗansu 'yan najeriya musamman 'yan adawa da ke amfani da wannan ziyara da duba kiwon lafiyar shugaban kasa a matsayin abun cece kuce na cewa yana cikin tsananin rashin lafiya ko ma ya rasu inda yake cewa har yanzu gwamnati na nan akan bayanin da ta bada tun farko cewa shugaban muhammadu buhari yana hutu ne kuma zai amfani da lokacin hutunsa domin likitoci su duba lafiyarsa akan haka alhaji umaru dembo ɗaya daga cikin iyayen jam'iyyar apc a najeriya ya nuna damuwarsa akan irin waɗannan ra'ayoyi da ke fitowa daga bakin wasu 'yan najeriya ko mu ma da sauran mutane wanda duk yakan iya yakan je irin wannan kowace shekara a duba shi to sai suka mai da shi kuma na tsokana da kuma banna eh, da maganganu marasa daɗi na biyu kuma akwai wata kila waɗanda su suna allah allah ne sha'anin mulki su suna so su su hau ko su karɓa to tun da ba za su iya buge mutum su karɓa ba suna ganin cewa kila baza wannan jita-jita da maganganu irin waɗannan to wannan kuwa ba shi ne zai sa mutum ya mutu ba in mutum ya shekara yana cewa zan mutu ko na mutu in lokaci na bai yi ba zan mutu ba hakan kowa ya sani ubangiji shi ke rayawa shi ke kashewa alhaji umaru dembo kenan tsohon ministan mai kuma jigo a jam'iyyar apc a tattauna da na yi da shi a abuja a waje ɗaya dr abu yazid ya ce tun farko maganar ma shugaba muhammadu buhari ya je kasar waje ko don duba lafiyarsa bai ma taso ba domin duk abin da yake bukata zai iya yin shi a najeriya gaskiya al'amari idan likita ya duba patient ba faɗan cewa ga halin da mutum yake ciki idan dai ba a ce likitocin ne suka taru suke duba mara lafiyan a lokacin ba a tattauna. To yanzu ya za a yi a warware wannan cece kucen da ƙasa ke ta yi tsakanin magoya baya da 'yan adawa na shugaba Buhari wanda ke cewa rashin lafiyarsa ya tsanani kamar bai da lafiya kuma shi ga bayanin da ya yi tun farko cewa zai je ya yi hutu kuma a duba lafiyarsa kamar yadda ya saba kowace shekara. yana da yanci ya yi haka amma da abin da ya fi kyau da ya yi ma'anin ƙasan ne likitocin su duba shi in ya so idan suka ba shi takarda abin da ya fi karfin ne shi ke dan sai ya tafi idan ba su da kayayyakin aikin da za su yi a nan. amma kana ganin akwai bukatar shi shugaba ya yi wani bayani ko ya fito a gan shi a hoton bidiyo yana yin wani abu ko yana bayani wa 'yan ƙasa halin da yake ciki? Yana da kyau shugaban ya fito ya nuna wa mutanen ƙasar shi ko ya nuna wa duniya cewa lafiya shi ko a ga matsalan da ta same shi kuma ya samu magani a kai kuma insha Allah ga shi kaza kaza kaza yayi bayani domin duk waɗannan surutai da ake yi a daina. Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita a tattauna da ne da shi a Abuja. a yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga irin martani ko matakin da gwamnatin za ta ɗauka domin ƙara tabbatarwa 'yan najeriya cewa eh lalle shugaban hutu yake yi kuma an duba lafiyarsa kamar yadda aka tsara umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa a jihar Nijar Najeriya kuma gwamnatin jihar ce ta gargaɗi shugabannin addinan musulunci da na krista da suka yi zuciya nesa akan kalamai da wani fasta ya yi a wani hoton bidiyo wanda ake yayatawa wanda ake ganin kuma zai iya ta da rikicin addini a jihar ga mustapha nasiru ba tsari daga mina gwamnatin jihar niger a tarayyar najeriya ta gudanar da wani taro a tsakanin shugabannin ƙungiyoyin matasan Kiristoci da kuma na addinin Musulunci domin ɗorewar zaman lafiya a tsakanin mabiya addinan. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda wani faifan bidiyo da ke yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke ambatu wani fasto na yin kira da a aukawa musulmi da kisa. Alhaji Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta da ke kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger. Na manyan fastoci da kuma limaman addinin musulunci da kuma shugabannin kungiyoyin musulunci da kuma yau ga na mun sake da samari na kowane gefe na musulmi da na kiristoci domin tattalin zama lafiya. Saboda wasu video clip da ke yawo na tashi hankali kamar da hausawa ke magana ne idan kaga gemu dan uwanka ya kama da wuta to yayyafa mana ka ruwa to wannan ruwan muke yayyafawa saboda kiristocin da kuma musulmai kowa wannan video clip din kada a dauke shi wani abu a dauka wanda suka yi haka din bisa kuskure ne kada wannan barnan kuma ya same mu a nan Shugaban kungiyar matasan Kiristocin jihar Niger Habila Daniel Dikko da ya halarci wannan taro ya ce sun kalli faifan bidiyon amma ba za su yi amfani da shi ba. Eh batun wannan gaskiya gaskiya shine mu ba wai muna karfafa muna karfafa cewa aiki. kisa ko a yi kashi ko wani abu ba so gaskiya batun wannan bidiyon da muka gani in mun ce za mu yi aiki da wannan bidiyo din an ce a ka gan kowane fulani ka kashe shi da sauransu a cikin addininmu ni memba ne na ekwa muna da fastoci muna da members wanda fulani ne su to in muka ce mun kan fulani mu kashe to ai ka gan mun raba kanmu ko mu karan kanmu mun raba Muhammad Sanusi na sakataren matasan musulmi na kungiyar Izala ga abin da yake cewa to irin wannan furici furici ne wanda yake yana ta da hankali kuma na ji daɗin kiran taron da aka yi tun daga kiristoci a wurin su kuma sun nuna lallai lallai yayi amma dai wannan furici furici ne ta da hankali ba furici ne na neman zaman lafiya ba duk matasan musulmi me matsayin ku eh to matsayin mu shine mu faɗakar da juna akan wannan irin furici ba furici ne da ya dace ba kuma kada mu ɗauki wannan furici mu aiki da shi A yanzu haka dai ko baya ga irin wannan taro da gwamnatin jihar Niger ta shirya akan wannan bidiyon malaman addinin musulunci da na Kirista na ci gaba da yin hudubobi a masallatai da mijami'u na jihar Niger domin tabbatar da ganin wannan bidiyo bai haifar da matsala ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allahu sarki mai rahama roƙon a gaida mustapha nasiru batsari wa'annan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu karfe 3 da minti 43 kenan na rana a nan washington dc yanzu kuma sai a shirya don a kira mu a ba da ra'ayi a kan abubuwa da suka shafi wato rayuwar jama'a na da kuma sauran al'umman duniya baki daya amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jihar kaduna wane ne a kaduna mu ne daga zaria to kuna lafiya malam na zaria ka yi haƙuri da allah mu gama da na kaduna sai mu zo wurinka bismillah na kaduna wa alaikum salam mm -hmm. suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya ji kan shek malam rabi'i daura shek rabi'i daura ali daura allah ya ji kan shi allah ya gafarta masa domin yau jihar kaduna mun yi babban rashi da najeriya baki daya na babban malamin mu shek rabi'u su ali daura allah ya ji kan shi allah ya gafarta masa kuma muna kira ga mutanen najeriya dauki wannan rashi a matsayin cewa rashi na kowa da kowa Allah ya ji kanshin Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa mun gode Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda to mun gode a Alhaji Musa Garo har yau dai muna jihar Kaduna din na riga ban ne mu ku ne yau yawa wane ne a yobe na ji wanda muka samu yanzu daga yobe ne wane ne ke jihar yobe

to malam ah, ina jin na jihar yobe ba mu ji bari mu ɗauki wani daga jihar nasarawa wani ne daga nasarawa kuna tare da habibu ne magajin ratin zanon lafiyan bare bari mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara na jihar nasarawa to bismillah malam habibu to ra'ayi na zan ba da shi yau shi na gaskiya yabon gwani ya zama dole idan mutum yana aiki da ya dace a yabe shi ya kamata ya yabe shi wannan fili ne na gonar jihar nasarawa ina mika mishi dubin yabo saboda ayyuka na gari da yana yi a cikin jihar nasarawa don a gaskiya tun da an kafa jihar nasarawa ba taba samu gona da yana hanyoyi irin to a mun gode kwarai malabi bari mu koma jihar kaduna wani ne kuma a kaduna to ba bai ku makeri barka da rana ko yamma yawwa sunana murtala ina kira daga da gasa a kaduna tarayyar najeriya to lalle abin da ya tsaya min a zuciya na shine cewa a lallai ina ne ba da shugaban duniya kusan ce sabon zaɓaɓɓen shugaban duniya shugaban amurka shine cewa ya daure iya ma'amala ya karɓi kowane ƙasa na duniya ma damar za su kawo ci gaba a ƙasar shi kuma ganin yin haka shi zai ƙara haɗa kan al'ummar duniya da zaman lafiya da sauransu da kuma shi ma sabon zaɓaɓɓen shugaban gambia shi ma lalle iya bakin shi kuma iya haɗa kan mutanen al'ummarsa na gambia duk dai don mu samu zaman lafiya a duniya a tashi lafiya. mun gode kwarai da gaske. jama'a za ku iya kiran mu yau ranar juma'a za ku iya ba da ra'ayinku akan don abubuwa da kuka ga ya shafi rayuwanku da ma wasu sauran al'umma na sassa daban-daban a duniya don saboda a wajen ra'ayinku to muna da wani daga jihar katsina wani ne a katsina baban gida wala zangon daura to bismillah man baban gida ni na bugo ne domin ina so in ja hankalin mutane masu yada eh, jita-jita cewa mai girma shugaban kasa bai da lafiya. Hmm. wani jita-jita ce shi kuma jita-jita aikin shi ne da fatan mutane za mu rinka ambata mu alkhairi a ƙasar mu. Allah ubangiji ya taimaka ya sa a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske. To jama'a har yau za ku ci gaba da kiranmu mu don bayyana ra'ayoyi. to muna da kira kuma a lagos wane ne ke lagos wane ne daga jihar lagos to jama'a ah, za a iya ci gaba da bugo bana don bayyana ra'ayoyi akan abubuwa daban-daban wanda kuke ji da kuma kuke gani a ku na duniya don haka a kira mu to wani ne ke jihar plato? kuna magana da baban gwaska ne daga namu kaman hukumar kwamfan a jihar plato to bismillah wato ni kuma ina son yaba ne wa gwamnan mu na jihar Plateau Mr. Simon Lalo saboda irin karamshin da yawa ma'aikata na Plateau ya taimaka musu lokacin Christmas da nuya sun yi buki lafiya kuma haka lokacin sallah musulmi sun yi buki ba gamiya da sun samu matsalan kuɗi ba shi yasa na jinjira mishi yadda ya iya haɗa kan mutane Allah sa tashi lafiya amin su amin mun gode kwarai da gaske ah, muna da kira kuma daga nasarawa wani ne a nasarawa eh, ni na na jin daɗin wannan shirye-shirye na ku to mun gode kuma na daidai ina kira ku suna na comrade top life to bismillah top life ya ne wannan shirye-shirye na ku na daidai ina neman ku ala ne ya sa na same ku yau Allah sarki saboda haka yau ba bai wani abin da zai ba ku shawara saboda kawai dai samun ku wannan da yayi mun dadi kuma Allah saka muku da alheri ami ami ami mun gode sai a ci gaba da saurare mu insha Allah nan gaba dai Allah sa na sake kama ku to zai ba ku shawara saboda wannan program da kuma yi yau ma to mun gode top life uh, yanzu kuma muna da kira daga jihar Yobe wani ne a Yobe ah, uh, Muhammad na zamu gaskiya Mohammed to bismillah yau shi ne a kan mutanen da suke ce a kan malam muhammad daga yobe a layinka na babu matsala daga nan ga ka iya sake kira kila wannan lokaci layinka ya yi daidai muna da kira daga Sokoto. Wane ne a Sokoto? Sunana Alai S. Hausa Ilela. To Alai bismillah. Wato ra'ayina ne game da tafiyar shugaban kasa ne a hmm. hutun da ya tafi London. Mhm. Mutane na cece ku ce akan ya tafi baya da lafiya ko kowa ne ne da sauransu. Kowa ne ba zai wuce lokacin shi ba gaskiya. sannan kuma shi wani shugaban kasa yana ba shawara da ya dubi tafiyar da yake ya tsaya a najeriya tunda likitocinmu nan ma suna ya ɗauka kowane irin mataki a tashi lafiya na gode mun gode kwarai da gaske da wannan wato ra'ayi hmm. naka jama'a za ku hmm. ci gaba da kiran mu don saboda ku kuma ku tofa albarkacin hmm. bakin ku akan wannan shiri da muke yi to har yanzu muna da kira kuma daga jihar Plato. wane ne a Plato? to eh, malam nuhu ne na barci baban ummi daga jingir nan wasu local government plateau state nigeria to malam nu bismillah malam nu to baba yakubu makeri na na maka da wannan program da kake kuma iyaye da suna nan dare Allah ya kara musu lafiya in kuma sun rasu to Allah kara mu Allah ya ji kansu bayan haka kuma na korafi akan wa'annan wanda suke sa dattijon nan a gaba da suke mishi fatan mutuwa da sauransu din nan gaskiya haka abin da suke baya da kyau gaskiya ina goyon bayan akan abin da suke yi dinnan gaskiya su daina to mun gode kwarai yawa mun gode malam nuhu ina jin da malam nuhu za mu kawo karshen wato ainihin daukan kiran ko kuma mun gode da duk wanda suka samu dama suka kira suka tofa albarkacin bakinsa akan wannan shiri. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Take hakokin bil'adama ya yi matuƙar ƙazanta a ƙasar Koriya ta Arewa kamar yadda wani rahoto na baya-bayan nan da ma'aikatar hakokin wajen Amurka ta aikewa wa majalisar tarayyar ƙasar. Lallai ne rahoton ya ambato wasu munanan cin zarafin bil'adama da Koriya ta Arewa ke aikatawa ciki har da kisan gilla ba tare da shari'a ba da tilasta bautarwa da azabtarwa da tsawaita tsarewa da fyaɗe da tilasta zubar da ciki da wasu cin zarafin da ke da nasaba da jima'i akasarin wannan ta'asar na faruwa ne a gidajen mukafin ƙasa masu nasaba da tsarewar 'yan siyasa wanda kuma gidajen yarin ke tsare da 'yan siyasar ƙasar aƙalla dubu tamanin zuwa dubu ɗari da ashirin ciki har da ƙananan yara da kuma iyalan wasu da ake tuhuma gwamnatin kuma tana ci gaba da tsaurara matakai na tilasta bautarwa ta hanyar amfani da ƙarfin iko akan ma'aikata tana kuma hana walwalar faɗar albarkacin baki ta hana tarurrukan zaman lumana da kafa ƙungiyoyi da hana walwalar yin addini ko kafa ƙungiyoyi babu kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu a koriya ta arewa haka kuma gwamnatin ƙasar ke gindaya abin da kafofin yaɗa labaran cikin gida za su yaɗa mahukunta sun haramta sauraron ko kallon kafofin yaɗa labaran ƙasashen ƙetare tare kuma da yin kutse a duk wata kafar sadarwa da ka iya yaɗa labarai ta kafarta don gani ko jin labarai ga 'yan ƙasar ta yadda za su dama lissafin sadarwa da ya kamata rediyo ko talabijin ta kama ta yadda ba wani shiri da za a iya ji ko a kalla. Ɗaiɗaikun mutane da ake musu zargin sun kalli fina-finan ƙasashen waje ana iya ɗaure su har ma yana iya kaiwa ga sanadiyar kashe mutum a kan laifin. Wannan rahoto ya kuma ba da cikakken halin da mutane da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba su wannan aiki na zaƙulo munanan cin zarafin bil'adama ko kuma katsalanda da ke faruwa a Koriya ta Arewa. bisa rahoton kwamitin majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2014 mai bin diddigin lamarin na cin zarafin bil'adama ya ayyana wani mutum mai suna kim won hong a matsayin ministan tsaron kasar tare da zargin ma'aikatar tsaron kasar da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama masu yawan gaske ma'aikatar tsaron ƙasar ce take gudanar da gidajen yarin 'yan siyasa inda cewar wasu da suka kubuta ke bayani da kuma wasu hotuna da tauraron ɗan adam ke nuna wajajen da ake kashe-kashen da kuma azabtarwar wasu mutane ne ke da hannu a wannan munanan aika-aika ta take hakkin bil'adama a koriya ta arewa a kullum a cewar wannan rahoto na baya-bayan nan amurka ta baiwa waɗanda ba a sauraron su murya kuma ta tunatar da jama'a ƙasar koriya masu kokawa da lamarin cin zarafin da cewa suna bayan su don ganin sun samu waraka a kan lamarin ma'ana amurka tana tare da jama'ar koriya ta arewa sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice Firaministan Birtaniya Theresa May ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu suka yi taron 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May shugabar wata ƙasa ta farko da ta haɗu da Trump a Washington tun da ya ɗare kan kargar mulki. ministan harkokin wajen rasha ya ce zaman tattaunawa na samun zaman lafiya a kasar siriya da aka shirya yi ranar takwas ga watan fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan nan na fabrairu sergi lavrov ya ba da sanarwar ɗage zaman a yau juma'a a wajen wani taro a moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya a yayin da shugaban kasar amurka donald trump ya gabatar da dokoki da kuma umarnin shugaba a wannan satin na nufin kaddamar da dokokin shigowar bakin haure kafofin yada labarai sun fara ganatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna bakin na bakin haure idan har aka saka hannu dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin 'yan gudun hijira na amurka da kuma dakatar da shigowar baki zuwa amurka daga wasu kasashe guda bakwai kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dillancin labarun associate press da jaridar la times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu ba a tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na karshe ba amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin yakin neman zaɓe. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da safe kuma za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Naziru Ahmed Hausawa da mai ba da umarni wato Sa'ida Hamdun da kuma ainihin mu na wannan lokaci Malama Zainab Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC a kwana lafiya.